Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi sallah lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Yau Asabar tara ga watan Yulin shekarar 2022. To shirin namu ne yanzu zai ta'allaka ne kan gaishe-gaishen sallah inda Zahra Aminu Fage za ta kawo mana maimacin shirin na gaisuwar sallah. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum da fatan ana ci gaba da yin bukukuwan sallah lafiya ga cikakkun labaran. A yau Asabar ayaran motoci dauke da gawar tsohon Prime Ministan Japan Shinzo Abe suka isa gidansa a babban birnin kasar yayin da 'yan sanda a yammacin birnin nara inda aka kashe shi suka ce an samu kalubalen tsaro masu nuna alhini sun taru a gidansa da kuma wurin da aka kai harin a birnin nara a jiya juma'a inda aka harba shugaban na japan da ya fi dadewa a kan karagar mulki har lahira a wani tashin hankalin siyasa da ba a saba gani ba yayin da yake gabatar da jawabi a wurin wani gangamin yakin neman zaɓe. hukumomin siyasar kasar sun kira kisan a matsayin hari a kan demokuraɗiyyar kasar. 'Yan sanda sun kama wani mutum ɗan shekara 41 nan take bayan da aka harba abe a kusa da kusa. Sun kuma ce mutumin da ake zargi ya yi amfani ne da bindigar da aka hada a gida. Rundunar 'yan sandan yankin da ke sa ido a kan gangamin yakin neman zaben ta faɗa a yau Asabar cewa an samu matsala a tsarin tsaron wurin. A yau Asabar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi cewa ya tattauna batun kutsen rasha a Ukraine da ministan harkokin wajen China Wang Yi a lokacin da suka tattauna sama da sa'o'i biyar inda ya bayyana damuwa game da yadda Beijing ta nuna goyon baya ga Moscow. Zaman ya wakana ne a yayin da jami'ai suka halarci taron ministocin harkokin wajen kasashen G20 a tsibirin Bali na kasar Indonesia. Blinken ya ce a wata ganawa da shugaban China Xi Jinping ya yi da shugaba Vladimir Putin ranar sha uku ga watan Yuni. Ya fito karara ya nuna cewa yana kan bakansa na kulla kawance da Rasha. Jami'an Amurka sun yi gargaɗin za a ga sakamako ciki har da sanya takunkumi idan China ta ba tallafin kayan aiki don yakin da Moscow ta kira aikin soja na musamman don karya lagwan sojojin Ukraine. da aka tambaye shi akan dalilin da ya sa ya ki ganawa da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov a taron na g20 blinken ya ce matsalar ita ce ya zuwa yanzu ba mu ga wata alama da ke nuna rasha ta shirya yin muhimmiyar tattaunawar diflomasiyya ba to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Prime Ministan ƙasar Sri Lanka ya ce a shirye yake yi murabas sa'o'i bayan da dabban masu zanga-zanga suka afka gidan shugaban ƙasar Gotabaya Rajapaksa da ke Colombo a yau Asabar. A daidai lokacin da jama'ar ƙasar ke ci gaba da nuna ɓacin ransu akan matsalar tattalin arziki da aka kwashe watanni ana fama da ita. Rahotanni sun bayyana cewa an kai shugaban wani wuri mai matakan tsaro kafin fara zanga-zangar. zanga zangar tattaunawa da yan siyasa da dama ofishin prime minister ranil wickramasinghe ya ce a shirye yake ya sauka daga mukaminsa don ba da damar kafa gwamnati mai tafiya da duk jam'iyyu kamar sauran al'ummar musulmi a kasashen duniya umar jihar mara da ke a jamhuriyar niger su ma sun gudanar da idin babbar sallah da aka saba yi a duk shekara a irin wannan lokaci wakilin muryar amurka mansur sani na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton babban masallacin Hita-Gari na idi da ake kira da suna masallacin jingine na matsayin babban masallaci a jihar ta maradi da ya tara al'umma da dama hukumomi na gargajiya da na gwamnati da sauran al'umma masu faɗa a ji malamai da sauran al'ummar gari liman shafiu isaka ne ya jagoranci ba da sallar kamar yadda aka saba. bayan gama sallar idin ta bana limamin ya yi ba da nasihohi akan fa'idar wannan rana da ma addu'ar fatan alkhairi ga ƙasa sannan ya yanka ragon shi a matsayin ba da izinin kowa ya yanka abinda Allah ya bashi ikon yi ko yaya al'ummar na maradi suka yi sallar a bana ga saƙonsu na barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da ma fatan ni alhaji tijjani tantu da maradi muna fatan da Allah ya samu ka samu yin sallah lafiya kuma Allah ya sa damunan mu ta zama mai albarka kuma Allah ya kiyaye kasan mu daga wannan fitinoni. Alhamdulillah ya sun biya bukata yanda ake so. Ya sallar ta bana da sallah alhamdulillah tun da dai ta zo mu cikin lahiya, kocin hmm. lahiya. Eh to ubangiji Allah ya sa a gama lahiya. Ni ne Alhaji Ali Cana. Muna muna da wannan rana da Allah gwada mu, Allah maimaita mu, Allah sa alheri. wallahi bana dai ba kuɗi amma har da haka dai jama'a bakin gwargwado kowa sai raban shi hajiya gwamma eh, na babban mata ta mansur din a nijar ni ce uwa gida ta ware eh. to bisa wannan shekara ubangiji allah ya kan uwayenmu da kakanninmu allah ya ba mu rai lahiya in kuma mun mutu Allah Ma mu kyauta makoma da iyan dangi da yara ko uwa Allah sa mashi albarka shi ma a nasa bangare gwamnan jihar maradi mai girma sha'ibu abubakar a gaban manema labarai da ya ɗauki jawabi ya nuna murnar shi da wannan rana da ma irin yadda ya kamata al'umma su tashi da addu'a domin ganin cewa tsaro ya tabbata domin kwanciyar hankalin al'ummar kasa baki daya. kuma duka jama'a ta yi sallah cikin kwanciyar hankali abinda nake kira mutane su ci gaba da addu'a allah sarkin sarauta ya ba mu kwanciyar hankali cikin kasar ga kowa shi har harkoki ne ba ta shahanta harkar tsaro ta shahi kowa yau mun yau ga sallah cikin murna kuma muna son mu ce mu ta rayuwa cikin murna muna fatan duk kowa sa hannu ne shi kama malamai suna addu'a kowa na addu'a tare da fatan Allah ya karba ibada ya nuna mana wata sallar ta baɗin badana Mansur Sani muryar Amurka daga maraɗi jamhuriyar Nijar. Allah! Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16 21 yanzu kuma ga zahara da gashe-gashen sallah daga sassan duniya. yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid gaisuwar sallah daga fadin duniya min yau ne ranar aid ya ku jama'a sai mu yi fara domin yau ne ranar aid domin yau ne ranar aid jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum ni ce zahra aminu fage nake muku barka da wannan lokaci bacci tare da fatan an yi sallar idi lafiya tare da fatan Allah subhanahu wa ta'ala mu baki ɗaya amin a cikin shirin mu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu na yau asabar goma ga watan zulhijja shekara ta da 1443 bayan hiran mazan rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan yuli na shekarar 2022 za mu daura ne daga inda muka tsaya a safiyar yau. Jama'a masu sauraron mu sai a gyara zama inda za mu ci gaba da kawo muku gaishen sallar. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid. Assalamu alaikum sunana Fatima Dakiru ni mazauniyar kasar Rasha ne ina mika sakon barka da sallah wa iyayena babana ɗahiru garba da mamana ramatu ɗahiru da 'yan uwana yayuna da ƙannena lubabatu zuwaira da murja da fatan kun yi sallah lafiya da abokaina aisha amina da maryam da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah masu sauraro da al'ummar musulmai baki ɗaya bisala assalamu alaikum wa rahmatullah Sunana Rashida Aliyu, mazauniyar kasar indiya Ina mika sakon barka da sallah wa iyayena Alhaji Aliyu mai kuɗi da Hajiya Binta Aliyu da kuma 'yan uwana yayina da ƙanina Falmata Hafsat Izzuddin da Mariya da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya da kuma ƙawayena Aisha Fadila Ruqayya da Maimuna da fatan kun yi sallah lafiya da kuma saurayina ba manta da kai ba Abdul Jinade da fatan ka yi sallah cikin koshin lafiya Allah ya maimaita mana amin assalamu alaikum assalamu alaikum Suna na fatima muhammad suleiman mazauniyar kasar canada ina miƙa saƙon barka sallah ga iyayena na rabu muhammad suleiman da hajiya aishatu muhammad da 'yan uwana ihsan adil khalil da fati da fatan duk kun sallah lafiya sannan ƙawaye na zainab mami da rukayya da fatan duk kun sallah lafiya masoyina kana raina abubakar raski kama da fatan kayi sallah lafiya sannan ina mika godiya da kuma sakon barkar da sallah da fatan kun yi sallah lafiya na gode da kuma dukkan al'ummar musulmai baki ɗaya ina muku barka da sallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci, sunana Abdulhamid Ibn Muhammad ibnu shehu ibn aminu ni mazaunin kasar saudiya ne kai tsaye ba tare da bata lokaci ba ina so mu mika sakon gaisuwa ta ga mahaifana wato alhaji muhammad ibn shehu ibn amin tare da mahaifiyata hajiya umul khair ibn sani ibn isa allah ubangiji ya kara muku albarka ya kara rayuwa albarka sannan ba tare da bata lokaci ba zan saka mika sakon gaisuwa ta na wannan hidimar sallah ga yayyena da kuma kannena wato daga bangaren yi na na so mika gaisuwa ga ustaz alamin ibn muhammad ustaz umar ibn muhammad ustaz abubakar ibn muhammad da Aram masani ibn muhammad allah ubangiji sa kun wannan sallah cikin koshin lafiya kuma mun mana cikin koshin lafiya sannan ina son sa kaya mika sakon gaisuwa ta ga kannena sayyida aisha ibn muhammad sayyida hassan ibn muhammad sayyida aya ibn muhammad da sayyida asiya ibn muhammad tare da kun yi sallah cikin koshin lafiya sannan ina son mika sakon gaisuwa ta ga abokina wato ustaz habir ibn umar da kuma ustaz khalifa ibn halliru da ustaz mustapha ibn adam allah ubangiji ya sa ku wannan sallah cikin ƙoshin lafiya sannan ba zan gajiya ba ina so mika saƙon gaisuwa ga masoyiyata hubbi na barkaunata sayyida habiba ibn kabir allah ubangiji sake yin sallah cikin ƙoshin lafiya sannan na so mika sakon gaisuwa ta ga makwabcina ustaz muntaka umar allah ubangiji sa ka sallah cikin ƙoshin lafiya sannan da ƙarshe na so mika sakon gaisuwa ta ga ɗaukakin al'ummar duniya da fatan kun sallah cikin ƙoshin lafiya allah ubangiji sa Shimmer it out. ke kula da gidan shi da mata da 'ya'yan shi cikin himma tun da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah ɗan uwa na al'umma na Najeriya mai duba yau muke sallah kowa ka gan shi ba ta jama'a masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Da fatan dai kuna jin daishin. Assalamu alaikum sunana Aminu Dada daga kasar Zimbabwe. Ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena Alhaji Abdullahi Dada da kuma Hajiya Saudatu Ibrahim da kuma yan uwana yayyina da kainaina Yakubu, Musa da Aliyu. Da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya da abokaina Manna, Nasir da Mubarak da fatan kun yi sallah lafiya da kuma makwabcina Mahmud Mai Taliya da sulki keke pep da fatan kun yi sallah lafiya. Daga karshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ni ce Hadiza Maman Mariya ina barka da sallah a dukkan al'ummar musulmi na duniya ga baki ɗaya. Ina gaida yayana Ado Hazard, ina gaida yayana Garba Jallam, ina gaida iya abba ina gaida yan uwa da abokanan arziki na duniya ga baki daya ina mana barka da sallah mutanen muryar amurka ubangiji allah ya kara ɗaukaka ku muna jin daɗin shirye-shiryen ku kuma allah ya muku albarka allah kare ku assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka ina magana daga manhattan new york sunana alhaji lukman abbas luke springwater ina yi ma musulman duk duniya barkanmu da sallah da farko ina gaida yayana babakar a abbas ina mai barka da sallah ina gaida malam lawan abbas barka da sallah ina yi ma haji umar abbas da alhaji rufai abbas da alhaji isa abbas ina musu barka da sallah ina gaida alhaji sulaimanu su osulga da baban gana dukkan su ina musu barka da sallah ina gaida alhaji abubakar sabon gida da alhaji bature da alhaji amidu da alhaji mustapha sabon gida da zainab dan bufaci duka ina musu barka da sallah ina gaida yayana ajiya fati abbas barkisu abbas ajiya bilawo abbas da ajiya sakin sosa da ajiya biwa da ajiya rukayya dukkan suna musu barka da sallah ina gaida ajiya kulu sabon gida ita ke kuma ina miki barka da sallah ina gaida yansa daga kuma ina gaida alhaji sha'ibu da alhaji dantani da alhaji abdullahi sufulugu dukkan suna ina musu barka da sallah baki daya ina gaida iyalai na kuma ajiya zubai da da yaran duk wannan barka da sallah da murya sai da zina ke kuma na miki barka da sallah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh maimaita wa bayi sallah na roƙa. sauraron mu kada dai a shagala waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Ni ne ya Sa'a. Da farko ina isar da gaisuwa na zuwa ga ma'aikatan VOA baki da ina muku barka da sallah Allah kara muku lafiya. Ina gaida Yahaya Bashir ga gaisuwan barka da sallah da kai da iyalinka. abubakar bashir na maka gaisuwan barka da sallah da kai da iyalinka faisal bashir na maka barka da sallah Sharif Bashir na maka barka da sallah yayana Ibrahim duk inda kake na maka barka da sallah Aminu Ismail ga gaisuwan barka da sallah da kai da iyalanka Rabi Ismail ga gaisuwan barka da sallah da ke da iyali Ramatu Ismail ga gaisuwan barka da sallah da ke da iyalinke Sirajo abubakar ga gaisuwan barka da sallah da kai da iyalinka umar ga gaisuwan barka da sallah da kai da iyalinka yan uwaye na na gidan baba mai agogo ga gaisuwan barka da sallah na zuwa gare ku yan uwaye na na gidan malam abdulsamid ga gaisuwan barka da sallah na zuwa gare ku duk fadin duniya musulmai ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku Allah ya maimaita mana Allah jikan magabatanmu Allah ya kai mu badin badada ni ne hajiya sa'adatu mai wurin 'yan aljanna assalamu alaikum ni ne naku alhaji lawan alhaddad na muku gaisuwa na barka da sallah hasatan sarkin kuma kumashi alhaji ahmad ibrahim da shi da iyalai duka na musu gaisuwa na barka da sallah ina gaida sama da shi da mai ɗakin shi hasamahu da hajiya hadiza ina musu barka sallah ina gaida abuba makera ina gaida audu bawa ina gaida dantani ina gaida habibu jones dukansu sabon zango nz4 ina gaida nafiu nz11 ina gaida salu babajimba nz16 ina gaida alhaji ganda ina gaida alhaji lukuma ina gaida alhaji alhaji yakubu jacob dukansu a wabai ina gaida mai ɗaki na hajiya mai dare alhassa daga wabai ina gaida kanwana hajiya rahi sa'id daga ababu extension ina gaida modan hawa baka duka ina muku fata da sallah kun sallah lafiya allah maimaita allah kai mu sabon shekara ai sallah lafiya salamu alaikum ni ne naku alhaji lawan alhadda daga nan amerika assalamu alaikum sunana sheikh abdul hakim daga ƙasar qatar ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena Alhaji Kamal Sarki da mahaifiyata Hajiya Baraka Sa'id da fatan kun yi lafiya da kuma 'yan uwana murshala Kabir Umar Ofisa yaya Fatima, yaya Hadiza, yaya Amina da yaya Sa'adatu. Da fatan kuma kun yi sallah lafiya. da kuma abokaina Mubarak Alfa Finance Umar Faruk wanda aka fi sani da bi, da kuma Ibrahim Mu'azu Ahu da fatan kun yi sallah lafiya. Ba zan manta da masoyiyata ba Rahama Ɗayyabu ɗan raka da fatan kin yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraronmu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya. assalamu alaikum assalamu alaikum sunana muhammad rabiu hassan wanda aka fi sani da danfo ina da zama a kasar ingila ina yi wa yan uwana musulmi barka da sallah sannan ina yi wa mahaifina barka da sallah Mama na da sauran yan uwa sannan ina yi wa mai gidana maraba abdul donjazi barka da sallah jagaban tunubu allah ya tabbatar mana da alkhairin da ke cikin wannan lokaci kuma allah ya sa mu yi shi lafiya daga karshe ina yi wa ma'aikatan muryar amurka gaisuwan barka da sallah allah ya maimaita mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Muhammad Awal Sa'id ni mazaunin garin Malaysia ne ina yi wa dukkanin al'ummar musulmi da ke fadin duniya barka da sallah sannan ina miga gaisuwa ta ka musamman ga iyalaina da 'yan uwana tare da iyayena da abokan arziki da ke zaune a kasar Najeriya sannan kuma gaisuwa ta musamman ga babban yana wanda yake kasar Amurka. Na gode. Assalamu alaikum uh, sunana Sadiq Musa Sa'ad uh, ni dan asalin karamar hukumar Bici ne da ke garin kano a yanzu ina zaune a wato ingila ina so in yi amfani da wannan dama in miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da ke najeriya a gaisuwa ta musamman zuwa ga mahaifina dr musa sa'ad muhammad da mahaifiyata hajiya gaji umar ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokina dr safiyanu sa'idu alimi biyar da iyalinsa wanda suke zaune a ƙasar amurka na so in yi amfani da wannan dama in yi wa ƙasar mu addu'a wato najeriya mata addu'a zaman lafiya ah, da kwanciyar hankali da kuma fatan Allah ya ba shugabanci na gari. Ina addu'ar Allah ya sa Aisha gulgulan sallah lafiya a gama lafiya. Allah ya karɓi ibadunmu amin. Ni ne naku Dr. Sadiq Musa Sa'ad. Ma'assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na Fatima Sayyid Khalid. Yana yi wa dukkan al'umma musulmi barka da sallah sannan yana yi wa babana da mamana da suke a Najeriya barka da sallah da kuma 'yan uwana. baki ɗaya. Daga karshe ina miƙa gaisuwa ta gaisuwa ta musamman ga babban yayan mu tare da iyalinsa baki daya wannan shi ne sakon gaisuwa ta ta barka da sallah yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu sallar ayin ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayin ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayin domin yau ne ranar ayin mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa yayi. Masu sauraron mu da waɗannan muka kawo ƙarshen shirinmu na gaishe-gaishen sallah daga faɗin duniya na wannan shekarar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wata shekarar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shirin har ya zo gare ku. Da waɗanda kwa ji muna miƙa saƙon gaisuwar sallah ta musamman daga nan sashen Hausa na murya Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya da fatan allah ya maimaita mana godiya ta musamman ga waɗanda suka daidaita mana sautin shirin ni zahra aminu fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin washington dc da fatan za a yi bikin sallah lafiya allah ya maimaita mana amin ranar yawaita ranar yau ne سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما وهي فرأة دوم يوني ران رعيد يا كو جما سيمه فرأة دوم يوني ران رعيد دوم يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد بركة بركة بركة كو يوني سلا sallah yau Eid barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما سيمه فرأ دوم يوني ران رعيد يا كو جما سيمه فرأ دوم يوني ران رعيد دوم يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد تهو تهوم سلا عيد يوني سلا يوني عيد تهو تهوم سلا عيد يوني سلا يوني عيد تهو تهوم سلا عيد يوني سلا يوني عيد تهو تهوم سلا عيد يوني سلا يوني عيد دوكو تهوم a أجد زهرة أمين فجي To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu a daidai wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda da Zahara Aminu Fage sai kuma Hailu Haile da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa da fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya.